Karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen Hausa na studio Kalangu so gabatar da labarai. Masararru Asuma na shi ke muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku ji bayanin ministan kiwon lafiya dangane da batun gano alluran cutar sankarau na jabu. Ƙungiyar malaman makarantun boko Fizan da gwamnati sun sa hannu akan wata yarjejeniya a yau. Ƙungiyoyin fararen hula sun miƙa wa ministan muhalli daftarin dokar kafa asusun kula da yanayi. A shirin musamman za mu ji inda aka kwana dangane da shirye-shiryen jarabawar breve da bakaloriya a kwanaki masu zuwa. Ga labarin ɗaya bayan ɗaya, za mu fara labarin da batun allurar, wata allurar maganin cutar sankarau na jabu da ake yaɗawa tun wasu kwanaki a shafukan sadar zumunta na yanar gizo. Domin kawo haske akan wannan batu, ministan kiwon lafiya ya kira taron manema labarai a jiya. Ministan ya tabbatar da cewa labarin wato lalle an gano wasu alluran sankarau na jabu, an kuma tantance su. Minista Dr. Ilyasu Idi ya yi kira ga masu farmasi da kuma sauran masu shigo da magunguna da eh, sanar da hukumomi da suka dace da zarar sun gano magunguna wato na jabu. Ga da Minista Ilyasu Idi mai nasara da sauran bayani. mu mun samu wannan labari to rana 20 cikin wata wanda ya shuɗe mun ɗauki mataki na kama jan hankalin waɗanda ke shigowa da magani na vaccine mun yi kama communique kuma Allah ya sama an samu cikin wata farmasi da ta yi bincike sai sun ce lalle sun ga alama irin wannan vaccine da ake sai sun ka tambayi can cibiyar inda ake yin wannan vaccine sun ce sun ga wani vaccine mai kaza haka mai kama haka za sai shi wannan laboratoire lalle ce wannan sunan su ne amma wannan vaccine din ba na su bane da sun ce ba na su bane kenan wani ne ya duka yi contrefaçon kenan duk wanda ya gane shi wannan ba vaccine bane ingantacce gayyayi aiki da shi da mun ka shi wannan sai mun ka ce to alhamdulillahi tunda kenan mutane sun gane abin da ake ni sun gane inda an ka yi wannan abun zai ba mu damar karfafa kamar binciken da mun ka fara bayan sun kwashe makonni da dama suna tattaunawa a yau gwamnati da kungiyar malaman makarantun boko fizan sun rataba hannu akan wata yarjejeniya yarjejeniya ta jibanci abubuwa da dama kamar bayan wato biyan albashin malaman makaranta yan kwanta ragi kan lokaci mutum bitar sanin makamar aiki da kuma ɗaukar malaman aiki malaman a cikin aikin gwamnati bangarorin biyu sun kuma amince da kafa wani kwamiti mai bi sau da kafa da kuma ci gaba da tattaunawa bututuwan da ba a samu daidaito a kansu ba. Isufu Arzika shugaban kungiyar Fizan ya yi wa Adama Dawaki ƙarin bayani. Gwamnati ya ɗau alkawalin biyan alawus kowane mutuwar wata. Giri special ta samu. Gwamnati ya yarda da ci gaba da tantamnawar kwamiti soma aikin da fasalin giri special ba zai samu ba nan take dangance da matsalar tattalin arziki da ake fuskanta. Gwamnati ya ɗau alkawalin ba da matirkile ga malumman 346 da aka ɗauka kara ta 2012-2013. Za a soma sa su sahun masu ɗaukar albashi a watan Juni na shekara 2017 za a sanya malaman ba da karatu 288 sahun ɗaukar albashi a shekara ta 2017 cikin amincewar ɓangaren guda biyu sauran malaman 152 za a sa su sahun ɗaukar albashi a cikin watan Janairu na shekara ta 2018. Fizan ta ce yanda gwamnati ya gudanar da jarabawa bai dace ba ta yi watsi da shi. Ɗalibai jami'ar Zandar sun suma wani yajin aiki na kwanaki biyu a yau, wannan yajin aiki na kashedi, wato na kashedi ne zuwa hukumomin jami'ar da kuma na ƙasa yayin da ayyuka suka tsaya cik. Mataimakin sakatare janar na ƙungiyar ɗaliban Lawali Garba Ismail da Studio Kalangoyi tuntuɓa ya bayyana cewa malamai masu koyar da fasaha da kuma hukumar jami'ar sun kasa ganewa juna, kuma hakan na gurɓata al'amuran karatu, ya ce saboda haka ne suka shiga yajin aiki domin maido bangarorin kan teburin shawarwari domin a magance matsalar a cikin gaugawa. Wata tsohuwar malama a fannin kimiyyar shari'a da siyasa a jami'ar Abdu Mummuni ta Yamai mai suna Elizabeth Sharif ta yi wani zaman dirshin yau da safe a gaban hukumar jami'ar tare da samun goyon bayan wasu 'yan kungiyoyin fararen hula inda take nuna rashin amincewa da matakin korata daga aiki wato aiki na koyarwa a shekarar 2012 Dr. Elizabeth Sharif ta yi wa Tanani Fude Ahmed da ƙarin haske. Wanga zaman darasi da nike yi ina yin shi ne domin nuna rishin yarda ta game da wariya mai tsanani da bambanci da ake mani. A shekara ta 2012, lamarin ya dangantu ne da rishin lafiyar da ya bayyana ga ɗana wanda sai da aka kai shi ƙasar Faransa don masa magani. Wariyar da bambancin sun ƙazamta kuma yin haka baya cikin kundin tsarin tahiyar da jami'ar. Dokokin ƙasa bai zayyana haka ba tun shekara ta 2012 jami'ar bata bani amsa ko ɗaya ba ga dukkan wasiƙun da na aika mata na yi na yi iyakacin ƙoƙarina domin in wa wannan hali lamarin ya kamata ne da tsakaninmu gida da gida a gyara shi to amma ina lamarin bai kai in wallafa shi ba zuwa gare ku 'yan jarida ko zuwa ga kotun shari'a Dr. Elizabeth eh, Sharif ta kuma shigar da kara a kotu a ranar 15 ga watan na Juwanne da ita da hukumar jami'ar ta su bayyana a gaban kotu a Yamai. To kuma tuntuɓi wato shugaban hukumar jami'ar ta Yamai Habibu Abarshi wanda bai sai ce komai ba a kai a halin yanzu. Da misalin karfe tara na daren jiya ne aka kai hari a garin Dogo mai tazarar kilomita kimanin ashirin da birnin Difa. Wato majoyi daga garin da kuma na soja sun bayyana cewa wannan waɗannan mayakan kungiyar boko haram ne suka kai suka kutsa a cikin garin da wata mota kira toyota mai ɗauke da babbar bindiga ko kuma set da kuma wata babbar mota wadda suka lauda kayayyakin da suka kwasa a cikinta sun kuma kwashe kayayyaki daga akalla shaguna hudu ba kuma ba labarin cewa an samu hasarar rayuka ba. Ƙasar Nijar kamar sauran ƙasashe da suka rattaba hannu kan yarjejeniyar yaƙi da ɗumamar yanayi za ta samu dokar wato samar da wani asusun kula da yanayi. Daftarin dokar da ƙungiyoyin fararen hula masu kula da canjin yanayi da kuma ci gaba suka mai ɗorewa suka bullo da shi sun muka shi yau ga ministan muhalli. Isa Garba shugaban kwamitin haɗin gwiwar ƙungiyoyin fararen hula ya yi wa Habibu Garba ƙarin haske. Euh, l'objectif principal farko ga kasar Nijar a nan shine jan hankalin 'yan ƙasa na su saba da lamarin canjin yanayi. Muna son mu ga yanda za mu tanada ma mu iri da dabbobin da suka fi dacewa da sauyin yanayi. Mu sanya ingantaccen zuba kuɗi masananmu su ƙirƙiro iri masu dacewa da karamcin ruwa. Kun san ƙasashen yankin Sahel za su fuskanci karamcin zubar ruwan damana kamar yadda aka fara gani. Abun mai da hankali shi shine design da za mu girka na yadda afkuwar efe gas ke wanzuwa a cikin kamfuna da kuma ayyukan da sukan iya kawo irin wannan lamari domin mu gano mafiya saka wannan efe gas haka zai ba mu damar girka diyar da ake cema eco tax a cikin kasa mahiya zuba wannan gubar su masu biya. Yau na iyakoki ta nahiyar Afirka, Nijar na salatar ranar ta yau bakwai ga watan Juwan na dubi da goma sha bakwai. albarkacin haka hukumar ƙasa mai kula da iyakoki ta nuna wasu fina-finai kan matsalar iyakoki a otel sahel hamadu munkila sakatare dindin na wannan hukuma ya yi wa musa hassan ƙarin bayani Tun shekara ta 1975 muke da kwamitin mai kula da yakoki kowace shekara gwamnati na tanadin kudaden da za su ingantar da ayyukan. Tun shekara ta 1983 muka girka shingen iyakokinmu kamar Nijar da Algeria da kuma rabin tsawon iyakar Nijar da Burkina. A yanzu haka kuma muna nan muna soma sake tada shingen iyakanmu da Najeriya. UNICEF za ta tallafa muna domin gaugauta ayyukan. Al'ummar da ke bisa iyakokin da zama, hankalin hankalinsu baya tashi suna ta rayuwarsu kamar yadda suka saba. Al'umman bangaren iyaka ta can wajen da kuma ta wannan bangare al'umma guda ce kasancewar iyaka ba za ta raba su ba. Shine sakon da muke son mu karfafa. Shi kawo mu ga nuna wannan sima ta yau. A shi ne aka suma wani taro kan saka mara al'amuran kasuwanci a nahiyar Afirka, za a kuma gudanar da wasu jiran haɗuwa uku a wannan taro da haɗa wakilan kasashe hamsin da hudu na Afirka, wanda kuma zai gudana daga biyar zuwa sha shida ga watan Juwan na dubu da goma sha bakwai, wato tsawon kwanaki goma sha biyu kenan. Shekero Tijani mai shiga tsakani a harkar kasuwanci a ƙasar Benin, ya yi wa Gungun Muhammad Dantani ƙarin bayani. A wannan saya za mu somawa da diba hanyoyin da za mu tattaunawa a kansu, hanyoyin saka ragama na buɗi ga lamuran kasuwanci da hanyoyin buɗin kasuwanci ga masana'antu, wato wanda suka kasance muhimman ginshiƙai. Wakilan Iyomuwa sun haɗu wuri guda inda muka tattauna a kan hanyoyin bi na girka buɗi ga lamuran kasuwanci tsakanin ƙasashen Afirka. Bayan mun ƙare, jagoran ƙungiyar zai ɗauki magana sauran wakilan kasashe su ba da yarda domin girka manufar gurin da shugabannin kasashe ke bukatar a cimma kamin karshen shekara ta 2017 na a samu yarjejeniya girkin buɗi ga lamarin kasuwanci. Wani labari daga wakilinmu na agnes Musa Mamman ya bayyana cewa ranar Lahadin da ta gabata wata rijiyar neman zinariya ta faɗa kan wasu mutane uku a wurin neman zinariyar na Auzigar. matattarar kilomita talatin da karamar hukumar tabelot da ɗin cirozirin a jihar agadez dukkan mutanen uku sun rasa rayukansu to yanzu kuma sai a dakacin mu sauraron shirye-shirye isiro kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na istido kalangu ina so kuma ina yadawa Karfe biyar da minti arba'in da ɗaya sai shirin namu na musamman. A ranar Lahadin da ta gabata kun saurare shugaban makarantar Lise Isa Korombe dangane da matsayin ba da darussa a wannan shekara karatu ta 2016-2017. Muhammadu Maktar ya bayyana cewa an ci gaba sosai a fannin kimiyya a Seride da kuma sai e, ta dalilin ƙoƙarin wasu malaman makaranta da wasu masu neman kwarewa da babban babban makarantar horar da malaman makaranta ines e ta turo yau da watanni biyu kenan a yau mun tattauna da darakta general mai kula da ba da darussa a wato ofishin ministan kula da makarantun sakandare inusa garba wanda kuma ya bayani kamar haka su eh, Yau da sati guda kun gani ministan namu ya sadu da kwamitin tattaunawa domin fadar ministan na da wani tsari domin irin wannan hali. Sarari ne mai hada dukkan ma'aikata wuri guda domin ba su labari. Akwai ma dukkan abokan ma'amula. Hakikan an samu tangarda a cikin tafiyar a wannan shekara, amma sha'anin bai sanya cikas ba da zai hana ruwa gudu cewa da tafiyar da ba da darasi musamman ma a cikin azuzuwan da ke shiga jarrabawa. Malaman ba da karatun duk da kashin shanun da za a iya zuba musu dahir sun san abin da suke yi domin duk wa'anda ke ba da darasi a cikin azuzuwa masu shiga jarrabawa ba wanda zai sa lati a kai suna sanya ƙoƙarin da zai baiwa ɗaliban damar samun ɗaukar darasin da ke bisa tsarin domin ɗaliban su fuskanci jarrabawar. Hakikan akwai wasu azuzuwa da suka fuskanci matsalar kammalawa domin a ranar 20 ga watan nan ba darasi ɗaya wanda ya kasance ƙasa ga kashi 75 bisa ɗari gami da zartar da shi ya kasance a terminal ne ko kuma a turaziyam. Ina jaddada muku dukkan ƙoƙarin da ya dace muna nan muna yin sa domin a kammala dukkan ɗaukar darussan kanun wa'adi. Ni ina tsammani kashi saba'in da biyar bisa ɗari shine kashi mahi rauni da na ɗauka domin akwai wasu fanni inda aka cimma kashi ɗari bisa ɗari. Kai akwai ma malaman da in abin ya faru suke ce ma yara ku je ku bi su amma ku yi dubara ku komo domin mu samu mu ci gaba da karatu. Kenan akwai ciwo kan maimain da aka bada a kammala wato tsambaran da aka yi. Ba ranar hutu ta sallah ba kuma ranar fashi. sukan yi duk dubara domin ɗalibansu su su kasance bisa layin ɗaukar darasi. Ai babu fasalin ba da karatu girkakke na zartawa duniya baki ɗaya domin ba da ilimi kowane malami na da irin tasa fasa'a basira da dubarar ba da karatun na yadda sakon nashi zai je wato ɗalibansa su gane su fa'inta. Ba da karatu a ko'ina duk ɗaya ne ɗaukar darasin ya zama a lokaci ko ma ba a lokaci ba. ça soit normal ou pas. Marla masu da karshen shirin namu kenan na maraicen yau zan burku da Musa Hassan ya kama ku labarai da halashen zabarmanci.